أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون yanzu a ce bayan mun mutu mun zama turɓaya da ƙasusuwa lalatattu wai za a tashe mu kuma a yi mana sakayya akan ayyukan da muka aikata a duniya